إنه أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو ga Allah تعالى da ya kaddara ɗin cikin wannan masallaci mai albarka masallacin tunawa da babban malamin a shek abubakar imam ikara allah ya da rana a wannan safiya ta biyar da watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu a wanda ya da ashirin da bakwai ga watan uku shekara ta dubu biyu da a uku miladiya muna nan kamar yadda muka saba a cikin tafsirinmu na suratun nur sai dai na yi kokarin daga inda muka tsaya a bara amma dai gaskiya ba ke samu ba na nemi masu rikodin su bani karatun karshe da su bani ba na haka sai na koya ya kamata mu fara daga wajen ya ayyuhal na amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum duk da na san mun fassara wannan na sani amma za mu fara daga nan fatan ma Allah ya sa mu karanta daidai mu fassara daidai kuma Allah ya mana bincika kar wajen aiki da daidai sai Allah ta'ala ya ce na'am Allah tabaraka ta'ala yana so ya ba mu labari ko kuma ya shiryar da mu zuwa ga ka'idar yadda ake shiga gidan mutane malamai ke cewa mai alakar wannan ayar da ayoyin da wuce a baya na maganar ƙazafi na maganar kaza da kaza da makaranta a baya da hukunce hukuncen zina suka ce zakar Allah ta'ala fil ayati sabiqa Allah ya ambata ayoyin da suka gabata min awwali surati ila ma qabla hadhihi al-ayat tun daga farkon sura har zuwa kan waɗannan ayoyi Allah ya ambaci haddaz zina wal qadhafa wa akamahuma Allah ya ambaci hadda zina wal qadhafi wa hima Allah ya ambaci haddi na zina cewa wanda ya zina kaza za a yi masa na san za ku isna mun karanta wancan shekara sannan Allah ya bayani akan kazafi da kuma hukunce hukuncen kazafi ثم أتبع ذلك بالأمر sannan Allah sai biyo bayan wannan magana da yin umarni bilisti izani da neman izini inda dukhulu buyutil ghairi a yayin da za zaka shiga gidan da ba naka ba bayan yi sallama sai yi izini ba wai sallama kawai ake a gidan mutane ba a'a in kika yi sallama a gidan mutane sai kin tambaya ki shigo in an ce ki shigo ki shiga in an ce kar ki shiga to kar ki shiga malam yace wa zalika kulluhu hifadan alal a'rab wannan duka an yi ne domin kawar da wannan duka an yi shi ne domin kawar da wato don kiyaye mutunci don kiyaye mutunci wa zalika annal istidal min asbabil wiqayati an ibtilai ala ma la yajuzu wan nazar ila al awra domin yin sallama da zaka yi a gidan mutane kuma ka nemi izini wannan shi ne zai sa ba za ka leƙa musu abin da ba ka so a leƙa musu ba don kowane ɗan adam akwai abin da baya so a gani a cikin gidansa don gidansa sirrin ne amma in kai sallama sannan kuma kika nemi izini to kafin su miki izini za su kau da duk abin da suke so su kau za su gyara duk inda suke so su gyara sannan sai su miki izini sannan kuma ba za ka je ka kalli wato abin da bai dace ka gani ba a jikin mutum sai dai a ɗan adam idan yana cikin gidansa to ya fi sakewa ya fi sa kayan da ba su da takura a jikinsa ya fi yin wannan amma ko ba zai so wani ya gani shi a haka ba wani zai sa yi karamar riga wani zai sa ɗan karamin zani ko karamin skirt ko karamin wando ko na makamacin haka domin guri ne na hutawarsa guri ne da ba so yake ya matsa kansa ya takura kansa ba to kaga idan kika sallama kika nemi izini to duk irin wannan abubuwan mutum zai gyara kafin ka shiga mai cikin gida wa ma kad yu'addi ilayhi dalika min al-wuqu'i fil fahisha yin wannan sallamar ka nemi izini yin wannan sallamar ki nemi izini zai sa zai rage yawan alfasha a cikin al'umma kuma zai hana yin kadafi zai ya hana mutum ya zai ringa siffanta wani ɗan adam da wani tun da bai ga yadda yake ba to wannan shi ne dalilin da ya sa Allah tabaraka wa ta'ala ya koya mana ladabin yadda ake shiga gidan mutane domin shari'ar musulunci ba abin da bata bari ba shari'ar musulunci tana kare kowane ɗan adam hakkinsa to shine Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku mummunai mana ya kuwa yi imani la ta dukulu buyutan zaira buyutikum kada ku shiga gidajen da ba gidanku ba duk gidan da ba naku ba kar ku shiga duk gidan da ba naku ba kada ku shiga hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha har sai kun nemi izini sannan kun yi sallama ga ma'abota wannan gidan wannan su ne abubuwa guda biyu da zaki kiyaye duk gidan da zaki shiga to lalle ana buƙatar ki sallama ana buƙatar ki nemi izini malamai suka ce to sallama ake fara yi ko neman izini idan za ka shiga gidan mutane to sallama ake fara yi kafin neman izini ko kuma izini ake fara yi kafin a sallama to gaskiya abinda malamai ke ambata shine hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun nuna sallama ake yi in kin je gidan mutane ki ce assalamu alaikum a adkhulu shin zan iya shigowa wannan shine bayan kin yi sallama wajibi ne ki nemi ilimi muna gane ha ba kin yi sallama dole ne ki nemi izini kuma ana yin sau uku in kin ji shiru sai ki tafi misali assalamu alaikum in an ansa na shigo in aka yi shiru kada ki shiga in kuma kika yi sallama kika nemi izini kika ji shiru kika ƙara yin sallama kika nemi izini kika ji shiru kika ƙara yin sallama a karo na uku kika nemi izini kika ji shiru to ki koma dole sai an baki izini sannan za ki shiga gidan mutane da haka za mu gani a cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cewa da aka ce hatta anisu wa tusallimu ala ahliha ba ana nufin sai ka nemi izini sannan za ka yi sallama ba malam yace ibnu kasir yake cewa fa yasta'dinu qabla ad su nemi izini kafin su shiga gidan wa yusallimu ba'da sannan su sallama daga baya amma sai malam yace laysa al-amru lakin laysa fil ayati ma yadullu ala anna al-awlata qadimul istizani ala salam a cikin wannan ayar babu abin da yake nuni akan cewa neman izini za a fara yi kafin sallama لأن الواو تقتضي الجمع domin da aka ce hatta tasta anisu sai kawo wawan aka ce kuma wata wannan yana nufin duka sai kayi waɗannan abubuwan ne ba ana nufin sai kayi istizali sai ka nemi izini sannan za ka shiga ba saboda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi nuni akan wannan akwai hadisin Kilda ibn Hanbal hadisin Kilda ibn Hanbal Allah ya kara masa yadda yake cewa da ala nabi sallallahu alaihi wasallam na shiga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walam usallim amma na shiga ba tare da na yi sallama ba walam asta'adin sannan ban nemi izini ba fakalan nabiyu sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallama yake da ni irji'i fa qul alaikum a adkhul sai manzo Allah yake kaga ka koma na farko ka fara cewa assalamu alaikum sannan biyu sai ka tambaya ka shigo to ga wannan hadisin abin yana mana shine in ka je za ka shiga cikin gidan mutane abinda za ka fara shi ne mai assalamu alaikum sannan sai neman izinin na shigo kamar yadda wannan hadisi ne cikin sunan abi dawud da sunan tirmidhi sannan hadisi ne da ke cikin musnad imamu ahmad wanda albani inganta wannan hadisi idan mun kalla hadisin amuru ibn sa'id as-saqafi yake cewa anna rajulan ista'zana ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fakala wani mutum ya nemi izini a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sai ya ce a aliju shin na iya shigowa sai bakalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li'amatin lahu ya ce da wata baiwarsa yuqalu laha rauda ana kiran wannan baiwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rauda da wannan mutumin ya zo ya sallama ya nemi izini ya ya shigo sai manzala ya ce da wata baiwarsa kumi ila hada fa'allimihi ki tashi ki je gurin wannan da yake neman izini zai shigo mana gida ki sanar da shi yadda ake neman izini fa kuli lahu ki gaya masa ya kulu ya ce assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku a kulu shi na shigo cikin gidan fa a ar jiru kafin ma bai wata zo sai mutumin ya ji abin da Annabi salama yake gaya mata da haka fakala ha fa daga nan sai ya faɗa sai ya shiga cikin wannan gida abin da nake so na ce mana shine in kika je zaki shiga gidan mutane abin da shari'a ta koyar ba abin da al'ada ta koyar ba ne abu na farko ki musu sallama muna gane na biyu kuma sai kin nemi izini ita sallama ba neman izini ba ce kin roƙa musu aminci ne kina sanar da su kina bakin gidansu don haka abin da ya kamata ki shi ne ki nemi izinin cewa ki shigo ko ki shigo in sun ce mai ki shigo shi kenan ki shiga in sun ce miki kada ki shiga to kuma kada ki shiga mun gane akwai hadisin Khalid ibn Iyad hadisin Khalid ibn Iyad yake cewa haddathani jaddati ummu Iyad qalat yake kakata ummu Iyad ta ce kuntu fi arba'i niswatin yasta'dinu ala Aisha wata rana na kasance ɗaya daga cikin mata guda hudu da suka nemi izini akan sai shiga gurin Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu nadkhul sai muka ce da Aisha ma iya shigowa qalat la sai Aisha ce a'a kunna lisahibati kunna tasta'din ku gayawa abokiyar ku ta nemi izini fa qalat sai dace assalamu alaikum anadkhul sai sai sallama sai ce ma iya shigowa qalat sai Aisha ce udkhulu ku shigo ثم قالت sannan sai aisha ta karanta wannan ayi ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha abin da nake so ku fahimta shine ka'idar shiga gidan mutane ki sallama ki nemi izini ki sallama ki nemi izini wannan shine ka'ida na shiga gidan mutane Allah madaukin sarki ce zalikum khairul lakum wannan shine yafi alkhairi a gare ku la'allakum tadhakkarun ko kwa wa'astu ku ba hanyoyin Allah subhanahu wa ta'ala malamai na cewa wannan neman izinin kamar yadda ne bayani za a nema ne su uku saboda hadisin abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu yake cewa annahu sta'dana ala umar salasan ya je gidan na umar ya nemi izinin ya shigo sau uku falam yu'dan lahu ba a bashi izini ba sun man fa kawai sai juya ya tafiyarsa abu musa al'ashari sahabi ne na annabi kalama ya zai gidan umar dan khattab ya yi sallama ya nemi izini har sau uku akan ya shiga gidan sai ba a mai magana ba sun makala umar daga nan sai umar ya ce alam asma a sauta abdullahi ibn kai ya sabil shin ba wai ba sautin abdullahi dan kai shine abu musa al'ashari ba sautin sa ne na ji ba gashi nan yana neman izini sai sai na umar yace idanu la ku je kuma izini ya shigo fa buhu sai suka fita don su neme shi fa wajaduhu ka dhahaba sai suka ga shi har ya jiya yayi tafiyarsa falamma jaa ba'da zalika qala ma raja'at bayan ya ƙara gawa gidan sai na umar wani lokaci sai su damar yake kwanaki da ka zo kai sallama har so kana neman izini har so uku me yasa ka tafi kala sai ce in nista azantu salafan na nemi izinin na shigo sau uku falam yu'zalli amma ba a bani izini ba wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ni kuma na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa idza sta'dana ahadukum salafa idan ɗayan ku ya nemi izini so uku falam yu'zallahu ba ba wato ba a bashi izini ba falyan sarib ya tafiyarsa manzo Allah ya koyar da cewa in kin je gidan mutane kin yi sallama kin nemi ki shigo ba a yi miki izini ba to abin da zaki shine ki juya ki tafi gida abu musa al'ashari ya ce ya ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan fakala ta umar ya ce la ta'tiyanni ala hada bayyina wa illa auja'tuka darba tun da ka faɗi wannan maganar kace annabi ne ya faɗa to sai ka kawo hujjar annabi ya faɗa ma'ana sai ka kawo shaida ba wai akwai mutum zai zai ce annabi ya ce kawai a yadda ba sai ce tun da har kace annabi ne ya ce to na yadda amma sai kawo kawo wanda zai bayar da shaidar cewa lalle annabi ya faɗi wannan magana muna gane ha wannan yana nuna ma cewa wajen hadisi to sai an yi kokari an tabbatar da cewa wannan hadisin na annabi ne ko ba na annabi bane muna gane ha fa dhahaba ila mala'in min al-ansari shi abdullahi dan umar a abdullahi dan qais abu musa al-ash'ari tunda sayyidina umar ya ce sai ya kawo hujja sai ya tafi zuwa ga gurin waɗansu mutanen madina daidai kamar waɗannan mutanen madina fa zakara lahum ma kala umar sai ba su labarin abin da umar ya faɗa cewa sai ya kawo shaida fa kalu su kuma saboda sun san hadisin sai suka ce la yashhadu laka illa asdaruna ai mun girma ma mu je mu ba yadda shaida cewa annabi ya faɗi wannan dan yaron cikin mu za mu sa ya je baya ka duk lokacin da kai da da'awar ilimi sai aka ce ma ai dan yaro za a ka ana nufin wannan ilimin kowa ya sani hamma ga karamin yaro ya sani muna gane ha fakama ma'ahu abu sa'id al-khudri abu sa'id al-khudri yaro ne da aka ce aka ce yaje ba shi ansa fa akhbara umar bi dhalik sai ga umar cewa shi ma yana nan annabi ya faɗi wannan hadisi fa kai umar yace allahani an tafaqu fil aswaq yace yawan zuwa neman kuɗi shi yasa ban ban san wannan hadisin ba ma'ana ku kuna zama gaban annabi sai salama kuna karatu ni kuma ina yawan zuwa kasuwa shi yasa ya zan so ba kusan wannan hadisi ban san wannan hadisin ba wanda wanda ya nuna kasuwanci kenan yana tara mutum ya hana shi neman ilimi wannan hadisin abin da yake nuna mana shine in za ka nemi izini za ka nema sau nawa za ka nema sau uku in an ce ka koma ko a na ɗaya ne ko a na biyu ko na uku koma shine a dokar musulunci an kuma kan kin yi sallama kin nemi izini so uku ba yi miki izini ba to ki tafi malamai suna faɗa wani ladabi na cewa idan mutum ya zo gidanka zai nemi izininka zai kwankwasa ma ya yi ma sallama ya shigo to baya tsayawa a saitin kofa ba a tsayawa a saitin kofa sai daga koma daga gefen kofa ta kwankwasa saboda me saboda karka hango mutum cikin gidansa a garin hango cikin gidan nan zaka je ka hango abin da bai kamata ka hango ba shi sa ya inganta hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zaka shiga gidan mutum zaka kwankwasa ka nemi izini to sai ka koma daga gefen kofa wannan hadisin yana cin riwayar Abdullahi ibn Busir Allah ya kara masa yadda yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan ata baba qaumin idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo kofar gidan mutane lam yastaqbil al-baba min tilqa'i wajhi baya fuskantar kofar da fuskarsa baya yi walakin min ruknihi al-ayman aw al-aysar sai dai kuma daman kofar ko hagun kofar daga gefe ya kwankwasa ya nemi izini amma ba zai tsaya yana kallon gidan mutane ba ba zai tsaya yana kallon gidan mutane ba kuma zai nemi izini zai ce assalamu assalamu alaikum zai nemi wannan izini sallallahu alaihi wasallam وذلك أن الدور لم yau عليها يومئذ سور a daidai wannan lokacin gidajen sahabbai ba shi ma da za ka kofa kawai a buɗe to daka ba a tsayawa a bakin kofa a nemi izini sai dai a koma da daga gefe ya zo ta hanyar muzail kala ja a rajulun daga usman ibn shaiba kuma yake جاء سعد فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن فقام على الباب sa'ad ya zo yana neman izini a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai shiga sai ya tsaya bakin kofa kala Uthman sai Uthman zai ce masa mustaqbil al-bab fa kala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam hakada aw hakada manzala dai sai ce me kaga in zaka kunkusa gida ka nemi izini ko dai ka koma daga damar kofa ko ka koma daga hagun kofa wannan wannan ladabi ne da ake koyarwa don ya zanto cewa mun ladabtu da ladabin addini don allah maɗaukin sarki yana so kowa ya kiyaye sirrin gidansa ya kuma kiyaye sirrin wasu ana magana cewa yanzu idan ka zo za ka shiga gidan da kuma na kulefa misali gidanka ne akwai gidanka ne kai da matarka ko kuma gidan iyayenka ne ka zo za ka shiga cewa irin wannan za ka shiga gidan iyayenka za ka shiga gidan iyalinka ko da ka tafiya ka taho manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana koyar da sahabbai cewa idan kun dawo daga tafiya kada ku shiga gidajen ku sai bayan sallar isha dalili a lokacin matar da take kata kata ta gyara kanta wacce gidanta yake kata kata ta gyara shi wanda yaran ta suke kata kata sun gyara domin ba a san miji ya riga ganin abubuwa marasa kyau daga wajen matar shi shi sa addinin musulunci koyar mutum in ya dawo daga tafiya to kar ya je ya shige matarsa gida a'a ya jira sai sun kintsa sannan ya je shiga kuma haka wannan lokaci ne da babu waya amma yanzu lokaci ne da akwai waya daga lokacin da zaka taso ma zaka kira ta ka ce ga kanan ka taso ita kuma ka in ba zama ba ta za kokarin ta gyara komai ta sa kayan kanshi da komai da komai a cikin gida to ka kenan baya halatta a wannan zamanin kawai ka yi tafiya za ka dawo ba tare da ka sanar da iyalan daga kanan za ka dawo ba saboda me dan su gyara abubuwan da ya kamata su gyara na ka ka je gidanka bayan ka yi sallama kawai sanarwa ake so ka yi shine wasu malamai suka ce ka yi gyaran murya wasu suka ce ka buga takalminka wasu suka ce ka kwankwasa duk wannan shine abin da za ka yi amma ba za ka nemi izini ba saboda gidanka ne abdullahi dan mas'ud yake cewa al izn ala ummahatikum shi abdullahi dan masu yace in zaka shi gurin iyayenku mata to ku ringa neman izini zainab mata abdullahi dan mas'ud take cewa kana abdullahi idan ja'a min hajatin fantaha ila al-ba abdullahi dan mas'ud idan ya fita waje ya je biya bukatun sa ya dawo ko ya je kasuwa ko ya je makaranta ko ya je wani guri to in ya zo a bakin kofa zai tsaya ka naha sai ya yi gyaran murya ya danyi wani irin sauti wanda za a gane cewa lalle ya zo me yasa yake yin wannan dan kar ya fada wa iyalansa ba tare da sun san ya zo ba haka abu ubaida ya ce wa kana abdullahi idan dakala isa ta takallam wa a sauta idan yanzu zai shiga cikin gidansa sai ya daga sauti ya nemi izini mana ya daga sauti ya yi magana wannan magana zai ita ce neman izini kawai sai ya shiga don matan san cewa lalle ya zo to wannan suna daga cikin ladubban da ake bukata lalle dan adam ya yi ko da su wajen shiga iyalansa wurin iyalansa shi yasa idan mutum ya dawo gida daga tafiya kamar yadda na faɗa manzala ta salama in cikin dare ka dawo sai ya hana sai ya hana ka shiga gida a cikin daren sai ka bari sai sun gyara wa gari sai ka shiga ka kwana a masallaci ko a wani guri amma kamar yadda na faɗa yanzu irin waɗannan dokokin za a iya ɗan gyara su ta yaya ta hanyar daga lokacin da ka taho za ka yi waya ta sai ka ta awa ɗaya ce awa biyu ce awa uku kai waya idan kai waya kafin ka zo an gyara sai ka shiga cikin gidanka dama an san za ka zo wannan shine abin da addinin musulunci yake so Idan wani yana da takama gidan wansa ne kawai sai je wa gidan matan wansa tare da cewa matan wansa muharrama ta ce in wani suke ta zai iya aurata wannan a shari'a kenan sai dai kai ta ce ba za ka iya ba amma yanzu a shari'a idan wa yake mace kani zai iya aura in kani ya sakawa zai iya aura a shari'a in kani mahaifin kai suke mace zaka iya aura in wan mahaifin ka ma suke mace zaka iya aura to duk mutum da akwai aure tsakanin kai da ita ba za ka ringa shigan mata gida gaba ɗaya ba ba za ka ringa irin wannan ba kuma ko babu aure ai akwai lokutan da ake neman izini na shiga gida ba a shiga gidan mutane da sassafe kowa ya san wannan da sassafe kawai da asuba ka faɗa mutane gida ba a yi ba a shiga gida mutane lokacin da suke yin baitun ailula mana tsakanin azar zuwa da asar ba a shiga sai da izini ba a shiga gida bayan sallar isha'i sai da izini wannan Allah ya kira su da al'aura ce ta mutum saboda a daidai wannan lokacin za ka zuwa ka samu mutum ba daidai ba a cikin gidansa to shi ta addinin musulunci ke kare irin waɗannan abubuwa wanda mu al'adar mu da yawa al'ada da yawa ta sa mun yi watsi da wannan dokokin sai ma mu ringa jin su kamar sababbi yanzu misali idan mutum ya hana ƙannansa shiga gidansa ya kyale ƙannan matarsa suna shiga gidansa wannan sai ya haifar da rigima a cikin gidan wanda kuma shine daidai wannan shine daidai kanin ka bai da ɗinkin ya da shiga a gida lokacin da ya ga dama saboda matar ka ba mu harrama ta saboda yanzu in ka mutu zai iya aurenta in ka suke ta zai iya aurenta me yasa zai da shiga ma gida shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira wasan kanin miji da al-maut yace ai wasan kanin miji mutuwa ne ba wani a musulunci ba wani wasa tsakanin mace da kanin miji babu wannan haramun ne wannan haramun ne kawai a zo wani wasan kanin miji so da yawa irin wannan wasan kanin mijin mijin yana zuwa yana ba da wasu labarai a waje da ita mutum ba ta sani ba wanda za za ga har wasan duka ake wasan guje-guje ake wasan kaza ake a cikin wannan abubuwan yake ɗaukan wasu abubuwa da yake zuwa waje ya faɗa ai na da kaza ai ya ji kaza a tare da ita ai kaza kaza da waye da sauransu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana haramun ne wasan tsanin miji abin da ya kamata shi wannan tsanin mijin ya shi ma ya je nemo tata amma mata suna ganin wannan wani abu ne kamar wanda ba ma laifi ba ne, suna ganin wannan abun kamar ba wani laifi ba ne. kamar yadda faɗa yanzu in ka zo kace da kannan ka je da shiga gidanka kannan ka maza to rigima ce ta za a yi matar ta ma fili ita kannan ta suna shiga kai kannan ka ba ka shiga saboda shi ba haushe duk lokacin da ake zaman lafiya tsakanin miji da mata to a fili ne kawai a fili ne ba yadda za a fahimci juna tsakanin miji da mata a zauna lafiya ba a jin kansu ta mai a fili wannan ya sa maza da yawa ko shawara matarsa ba su ba sa yadda saboda suna ganin idan suka fi shawarar za a ce ta asarce su amma nan ba wani damuwa ba ne ga wanda ya san me yake yi wannan ba wani damuwa a ciki da haka waɗannan dai su ne na duk ba na shiga gida sannan mu sani cewa ba kowa ne yake da yankin da zai zo da shiga muku gida saboda mata a cikin gidajensu a nan suke sa ƙananan kayan da za su huta za su sha iska za su rage zafi da yake damu to za ka saboda wani ajiyar mutunci bai yarda ba to mutun da muna karatu abin da ya kamata mu ne. mu ɗabbaka abin da yake karatu ne mu kyale al'ada da yau kake dai da wani wasan kanin miji ko kanin mijin ki zama ki wasan ki a ah, wannan haramun ne domin ke bi sani ba yana zuwa waje na faɗa wasu labari akan ki bi sani ba a wani lokacin kuma duka da ita matar da shi mijin da shi kanin mijin dukan su mummunan zuciya gare su ita dama kanin mijin yana burge ta to barci amfani da wasan nan da biya bukatar sa a tare da shi shi ma kila matawan tana burge shi bari amfani da wasan nan ya biya bukatar sa a burge wanda wannan kuma haramun ne wannan ba daidai bane Allah bai da wannan da haka yana da kyau mu kiyaye muna gane ha Allah tabaraka wa ta'ala sai ci gaba da cewa haramun وإذا تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لهم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله بما تعملون عليم. To bayan kin yi sallama kin nemi izini, idan an miki izini sai ki shiga in ba miki izini ba ka'ida shine ki dawo kamar yadda muka karanta a hadisin Abu Musa al-Ash'ari haka ne ko to sai Allah ya ce fa in lam tajidu fiha ahadan in kika je gida kika yi sallama kika nemi izini sai kika fahimci babu kowa a ciki biki samu kowa a gidan ba ma'ana ba su nan to karka sai gidan yan uwanmu ne bari mu shiga ai ba komai a'a in dai biki samu kowa a ciki ba Allah ya ce fala tadkhuluha kada ki shiga wannan gidan hatta yi uzana lakum har sai masu gidan sun ba da izinin ki shiga ta ne kin ga anan ma dai sai kin nemi izini sai kin nemi izini a sai kin nemi izinin shiga wannan gidan in biki nemi izini ba to kin ga ba za ki shiga wannan gidan da babu kowa a ciki ba muna gane ha malam yace fa in lam tajidu fi fi biyuti fi biyuti al-ghayri ahadan minhum idan har kika je gidan mutane duk ɗan gidan ba su nan ba wanda zai miki izini a ciki dan ki shiga to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum kada ki shiga wannan gidan har sai an miki izini me yasa shari'a ta bayar da wannan kariya ke kanki wannan dokar da shari'a ta sa ta ba ki kariya muna gane ha saboda mai yiwa kafin ki zo ki wannan sallamar wani ya shiga ya dauki wani abu da haka idan kika shiga gidansu babu izinin su a daidai lokacin da wani ya shiga ya dauki wani abu to an ga zo aka same ki a gidan waye ya dauka ke ce ta ke kika dauka to shi sa shari'a ce wannan dan ke ma ta baki wannan kariyar muna gane ha shi sa duk inda kake rayuwa ya zanto cewa za ka ba kanka uzuri wata rana ko sati biyu bai fi ba za mu gana da wani mutum ni zan je gurin shi da na je gurin sa mutumin yana ofis to lokacin sallah ya yi sai ne alwala bi sallah sai mai gadin mutumin ya bani darduma mai sallah sannan kuma a cikin ɗakinsa da na shiga ɗakin su sai na waɗansu soyoyi guda biyar duka suna taji da na tashi sai da na gama sallata ban yadda na ba goma kofa gurin ba sai da na kira shi na ce da Allah zo wata magana da yanzu sun ce ka ga wayoyin ku nan da kuka zo kuna kuna taji sai ce subhanallah na ce a zan iya na yi sallah yanzu na ba gurin nan wani shigo mai munar zuciya ɗaukan muku waya kaga sai ka tunanin ni ne na ɗaukan ma waya tunda baka san ba baka san inda nake ba wannan ita ka'idar rayuwa kar ka je ka jefa kanka gurin tuhuma duk yadda kake ganin kanka ai wani bai san ka ba tunda bai san ka ba zai iya tunanin kai ne kai wannan abu shi yasa zamu ga je na karanta a maza da muke fassara ayar illa lakum laylata siyamir rafatu ila nisaikum na ka musu hadisin safiya daidai gabar da Allah ya ce wala hunna wa antum akifuna fil masajid safiya manzala ta kalama yana cin itikafi sai ta zo ta gaishe shi matar da ce bayan ta zo ta gaishe sai zo zai rakata to da almuru ne sai waɗansu mutane guda biyu suka zo za su wuce kawai sai suka ga annabi ta kalama da wata mata tsaye na haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga za su sauri su bata da gurin sai ya ce ala risulukum ku tsaya ku zo nan yace kun ga wannan safiya ce matata sai suka ce subhanallah sai ce inni a inni khashitu a yace inna shaytana yajri min ibn adam majra dam yace shaytan yana gudana a jikin dan adam kamar yadda jinin jikinka yake gudana a jikinka sannan ina jin tsoro kan wannan shaytan din ya jefa muku wani abu a zuciyarku a wata riwaya yace ina jin tsoron kan wannan shaytan ya jefa muku wani sharmi a zuciya ku fara tunanin ni da wata mata ne ba da matata ba to kun ga in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kokarin ya kubutar da shi wani kansa ga waɗanda ma suka kan shi to kai in ka je gurin da ba naka ba kai ne ya kamata kai kokari sai ya kamata kai kokari ki kubutar da kai da Allah mun gani wannan yana nuna ma karka je ka sa kanka a wajen tuhuma karki sa kanki a wajen tuhuma shi sa Allah madaukin sarki ce fa in lam tajidu fiha ahadan in kuka je gidan kuka yi sallama kuka nemi izini amma sai kuka fahimci kun sami gidan nan babu kowa a cikin gidan to sai Allah ce fala tadkhuluha kada ku shiga wannan gidan hatta yi uzana lakum har an muku izini ko dai wani ya zo daga cikin masu gidan ya muku izini ku shiga ko kuma a'a daga waje ya yi izinin cewa ku shiga to wannan sai ku shiga da izini amma gida ba kowa kin je kin shiga an ɗauke musu dubu talatin ko arba'in ko hamsin ya ɗauka ke ce wanda ya san da ke ɗauka ba shi ne Allah kawai amma duk wannan adam da za a ba labari ke ce kika ɗauka kin ga shari'ar musulunci anan ta ba ki kariya su ma ta ba su kariya zai iya yiwuwa ba wanda ya shiga ɗauki wani abu zai iya yiwuwa sai kuma ki shiga gidan zuciya ki tare ya miki wani abu dan so da yawa ɗan adam wani lokacin bai yi niyyar laifi ba sai ya ji gurin da zai samu damar da zai laifin a nan sai shaidan ya ziga shi ya je ya aikata abin da ba daidai ba kin ga in ki shiga ba ba za ki ga wani abu da zai ba ki sha'awa ba balle ki aikata wani abu wanda ba daidai ba to shi sa shari'ar musulunci ta ba ku wannan kariya cewa fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dana lakum in ba ku samu kowa a cikin gidan ba kada ku shiga wannan gida har sai an muku izini sai an muku izini sannan za ku shiga wannan gida muna gane ha sai Allah ya ce wa in kila lakum irji'u a'a kun samu na a gidan amma daga gidan sai aka ce ku juya kada ku shigo mana gida sai Allah ya ce to farji'u in dai masu gidan sun ce ka koma kada ka shiga to ka koma ko ba wulakanci bane me yiwa a lokacin yana yin wani abu da baya son ka shiga gidanka? shi sa so da yawa in zaka je gurin mutum izini ake nema saboda mai yiwa lokacin da zaka zo shi kuma yana yin wani abu a daidai wannan lokacin wannan ne zai ba ku mamaki da yawa daga cikin maza ta har da mata ba sa kiyaye irin wannan hakki wani gari zai sai ranar juma'a kana da hudu ba karfe goma sai zo gida daidai karfe goma fa lokacin da za ka rubuta hudu ka. amma lokacin ya zo ma gida kuma zai zo ya sare sai hana kai kaga zaka iya zuwa gurin mutum a wannan lokacin ya ce maka koma wani zaka iya zuwa gidansa a daidai wannan lokacin sabani suke da iyalinsa za ka nemi ka shiga gidan shi kuma baya son wani ya san yana sabani da iyalin zai iya cewa ka koma haka ne kuma haka ba akwai uzurori kala-kala da za ka zo kai sallama ka nemi izinin shi nemi izinin shiga gidan mutane amma sai miji koma to karki fushi su ne kaɗan suka san ƙudurin da ya sa cike kan a ƙudurin da ya sa cike so su a a a ki koma kar ki shigo musu gida a daidai wannan lokacin muna gane la'alla ma wani wani laifi yake aikatawa kika mai sallama kika ne miki idan ki shiga gidansu shi kuma ya yarda shi kuma ya yarda dole irin laifi da kuke tunani zai iya faruwa ban sani ba ko ba na taɓa ko na labari mace da mijinta talauci ya same su sai suka kasa jurewa da suka kasa jurewa sai suka je gurin boka dan a kotu ne ma aka fahimci cewa gurin boka suka je sai boka yake in dai suna so su yi kuɗi to suna da ɗaya a tsakanin su ta zama budurwa sai wannan uban ya ringa mu'amala da wannan 'yan wannan shi ne sinadarin da zai sa a yi su yi kuɗi to da gidan mutanen nan compound ne yanzu kamar masallacin na a ce a ɗaki a gida guda biyu ko uku a ciki mai ɗaki biyu kaga ai kewayen masallacin ne guri ɗaya ne ita ma sai yarinyar ita take zuwa bakin ɓangaren su ta ɗaya shi kuma uban yarinyar da yarinyar suna ciki suna shashen yanzu Allah zaka zo gidan wannan ne kamar sallama ka nemi izini ya ce ma ka shigo ba zai ce ma ka shigo ba shi kanta alƙalin da aka yi wannan kesin kuka yi to Allah zai iya saboda bai taɓa jin irin wannan labarin ba tunda yake a ce uwa ta haifi ɗaya da kanta ta zo tana gajin kofa ana ciki da ita ana zina da ita kuma mahaifin ɗan ne yake yi ta wannan ba ƙaramin tashi hankali ba ne muna gane ha abin da ka na faɗi wannan dalilai da yawa na iya sawa ka je gidan mutum ka yi sallama ka ce ka shigo ya ce ma a'a ka koma dalilin zai iya zama mai kyau dalilin zai iya zama mara kyau amma dai mun fi tunanin dalili mai kyau ina fatan mun gane shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa in qila lakum irji'u idan an ce mu ku koma ma'ana ma abotan gidan suka ce ku koma farji'u to ku koma wannan shi yafi alkhairi a tare da ku farji'u lalle ku koma malam yace abin da ake nufi da farji'u shine farji'u min ghairi ilhahin ku juya kar ku nace dole sai kun shiga wala mudayaqati li ahli albayti kuma kada ku ta wa ɗan wannan gidan ku ce dole sai kun shiga gidansu wannan shine abin da ake nufi farji'u lalle ku juya Allah wa wata'ala yake huwa azkalakum wannan shi yafi tsarki a gare ku ba za ku je ku ga abin da bai kamata ku gani ba ba za ku samu abin da za ku zo ku bayar da labari ba tunda kun dawo ba komai a cikin gidan nan ba Allah madaukin sarki ce farji'uhu wa askalakum wallahu bima ta'maluna alim Allah ne masani game da abin da kuke aikatawa Allah subhanahu wataala ne masani game da abin da kuka kasance kuna aikatawa sai aya ta gaba a alwahidi ya ambaci dalilin saukar wannan ayar a cikin asbabun nuzul yake cewa yake cewa dalilin saukar wannan aya ta ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha yace kana al-mufassiruna malaman tafsiri suka ce falamma nazalan hadhihi al-aya yayin da wannan aya ta sauka Kala Abubakar Bakr as-Siddiq sai sayyidina Abu Bakr yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam أفرأيت الخانات Sham في طرق الشام ليس فيها ساكن ga wasu ɗakuna akan hanya za ga waɗansu gidaje akan hanya amma ba wanda yake zaune a cikin empty to su kuma yaya zami da su saboda an yi mana bayanin in mutane na ciki ga abin da za ka yi an mana bayanin in kin je kin tarar ba mutane a ciki ga abin da za yi haka ne ko ba ka ba muna saurara to nan sai aka zo aka ce gida ne babu kowa a ciki abin da ake nufi ba kowa a ciki ba mazauna gidan misali in kuna tafiya akan hanya za ka ganin ɗaki akan hanya wanda asalin wannan ɗakin an yi shi ne lokacin hankali yana kwance saboda masu baƙi masu hutawa in ka zo ka ɗan sauka a nan ka huta sannan ka ci gaba in ma kana buƙatar kai bacci ka kwana duk za ka iya saboda a lokacin akwai zaman lafiya muna gane ha to idan kin je kin samu gidan da ba mai shi na ce ba mai shi ba mai zama a cikin gida ne yanki kamar gidan baki kamar gidan baki kamar gidan ajiyar kaya to shi wannan gidan menene hukuncinsa to shi ta malamai suka ce akwai alaƙa tsakanin wannan ayar da waɗancan ayoyin guda biyu na baya suka ce ba da mana Allah ta'ala fil ayati sabiqatayn an dukhuli buyutil ghairi bayan waɗancan abubuwa ayoyi guda biyu sun hana ka shiga gidan wani illa ba'da al-istidan har sai ka nemi izini bayyana fi hadhihi al-aya shine Allah yake so muku bayani a cikin wannan ayar أنه لا جرح في دخول البيوت التي تكون غير مسكونة باب ليس جدا لباب قوة أتكي إن دي كان دون أبدا كأجي أتكي كوي كشغا بس كان من إذن القوة بشي ذاك إشغا بترد إذن القوة با إذا كان لهم فيها متاع idan ya zama cewa kana da wani abu naka a cikin misali gida ne na baki sai aka sauke ka a wannan gidan da aka sauke ka a wannan gidan kuma akwai kayanka a ciki to wannan gidan za ka iya shiga ba tare da izini ba shi ba sai da izini za ka shiga ba saboda na farko kai aka saukar a ciki sannan na biyu na farko kai aka saukar a ciki sannan na biyu kuma a kayanka suna ciki to tunda kayanka suna ciki to ba za ka shiga wannan gurin ba sai malam yace fa kana hadhihi al-aya istisna'un min al-ayati qablaha wannan ayar ta kasance istisna'i ne daga ayar da ta gabata me ake nufi waɗancan an sun ana su shiga gida sai ka yi sallama ka nemi izini muna gane ha in an ma izini ka shiga in ba a ma izini ba kada ka shiga in kin yi sallama kin nemi izini din amma kika ji shiru shi ma ki juya kada ki shiga wannan shine hukuncin da muka tattauna guda uku haka ne ko to wannan gida ne wanda ba mazauni a ciki ba wani da yake zama a cikin gidan ba wani wanda yake zama a cikin gidan mana gane ha ba wani wanda yake zama a cikin gidan tunda ba wani wanda yake zama a cikin gidan kila gida ne na baki da aka saukar da baki sai kuma an sauke ka akwai kayanka a ciki don ka shiga in za ka shiga wannan gidan ba sai kin nemi izini ba kawai shiga zaki mana gane ha malam yace qala ibn kathirin imamu ibn Kafir yace hadhihi al-ayatu al-karima wannan ayar mai girma a khassu min allati qablaha ta yi tafsirin waccan ce ta gabanta ma'ana hukuncin da ke kan waɗancan ayoyin kan wancan yanayin cewa gidan da mutane yake a ciki ba za ki ɗauko shi ki ɗora shi akan gidan da ba mazauninsa ba gidan da ba shi da mazauni shi kuma hukuncinsa daban yake cewa zalika annaha taqtadi jawaz ad-dukhul ila al dan wannan ayar tana nuna halaccin ka je ka shiga gidaje allati laysa fiha ahad gidan da babu kowa a ciki idan kana lahu fiha mata'un bi ghairi idin idan ya kasance kana da kayanka a ciki ba tare da an baka izini ba sai ce kal baitil mu'idd lidhayfi kamar gidan da ake tanada ta dan ajiye baki idan udina fihi awwala marratin kafa in dai tun farko da ka zo an izinin ka shiga ka zauna a gidan to in zaka sake shiga ko ba sai ka nemi izini ba shine Allah tabaraka wa ta'ala yake laisa alaikum juna junahun babu laifi a tare da ku ma'ana babu zunubi an tadkhulu buyutan ku shiga waɗansu gidaddaji gaira maskunakin gidan da ba mai zaune a ciki laisa fiha sakin ba mai zaune a ciki dama an ce ku za ku shiga dan ku sallama ku nemi izini dan kar ku je ku ga abin da bai dace ku gani ba dan kar ku je ku ga sirrin wani dan kar ku je ku leko asirin wani kuma ku zo kuna yadawa to wannan gidan babu kowa a ciki shi aka ce babu laifi ku shiga wannan gidan da babu kowa a ciki fi ha mata'un lakum amma akwai kayan ku a ciki idan akwai kayan ku a ciki shikenan sai ku shiga fadkhulukum fiha li ajli al-mata' dalilin da zai sa ku shiga wannan gidan saboda kayayyakin ku walaita ligai da hada ba wai don ba ku da wata bukata ba kawai sai ku je ku shiga muna gane ha sai Allah baraka wa ta'ala ce wallahu ya'lam Allah ya san ma tubuduna dukkan abin da kuke bayyanawa wa ma tattumuna sannan Allah ya san kuma dukkan abin da kuke koyewa duka wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya sani duka Allah baraka baraka ala ya san wannan to wannan ayoyi da muka fassara sai malamai suka ce wannan ayoyin a cikin su mu koyi abubuwa kamar haka abu na farko wato Allah ya girmama muminai ta hanyar da zai kira su yi amfani da harfin nida ƙa'ida balarabe in zai kira ka yi ce ma ya wani ya girmama ka ya dawud inna ja'alna khalifatan fil ard ka girmamawa ce ya musa inni safaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami girmamawa ce ya nuhu bi salamin minna girmamawa ce ya ibrahim girmamawa ce inda za a sa yi harfin nida an girmama ka abu na biyu wannan yana fahimta abu na biyu wato kimar da mumine suke da shi yadda Allah ya kira su da sunan imani abu na uku da za mu fahimta a cikin wannan jawabi namu shine rashin halaccin shiga gida har sai ka yi sallama ka nemi izini sannan an ma izini sannan za ka shiga abu na biyar ya halatta mutum ya shiga gidansa ba tare da ya nemi izini ba sai dai wata alama abu na shida wajibi ne mutum zai shiga gidan mutane ya yi sallama ya nemi izini abu da bakwai أن الله سبحانه وتعالى شرع الاستئذان والسلام عند دخول البيوت عند دخول بيوت الغير لأجل التذكير والابتعاد معنى أنت كي سلم عليه ka nemi izini don ka tunatar da mutum ya gyara ya kintsa ga wannan zai zo shiga mai gida sannan abu na takwas adamu jawazu dukhul buyutil idan lam yakun fiha ahadun minhum haramcin mutum ya shiga gidan wani in dai babu kowa a cikin gidan haramun ne ka shiga abu na tara idan ba a yi wa mutum izini ba to lalle ya dawo in ya ji shiru ya dawo in an ce mai kada shiga nan ba ya dawo kada zai ta yi abokina ne na isa da shi bari in shiga mai gida ba a yi wannan wannan ba daidai ba ne abu na goma kama annal ahlul bait an kamar yadda ya zama su ahlul baiti an yi adinu sai sun nemi izini a gidajensu sai ka nemi izininsu to wannan yana nuna kuma gidanka in za ka shiga sai ka sannan shari'a ta nuna mana wanda aka hana shi shiga gidan mutane to ya dawo yin hakan shi ya fi tsarki ga zuciyarsa shi ya fi tsarki ga ayyukansa shi ya fi tsarki a gurin Allah ta baraka wa ta'ala sannan Allah baraka wa ta'ala ya nuna cewa shi ne masani ga dukkan komai abu na sha uku halartin shiga gidan da babu kowa a ciki in akwai kayanka kuma an ma izini da farko shi ne gidan baki da ka zo ka sauka a matsayin bako sai aka ma izini ka shiga gidan Ka ga da farko an ma izini sannan in kayayyakin da ka zo dama ka ajiye a ciki to ga wannan gidan kana da damar ka shiga ko da baka nemi izini ba saboda babu kowa a ciki kuma dama tun farko an riga an yi miki izinin ki shiga wannan gida sannan abu na gaba da wannan za mu koya a cikin wannan ayin cewa duk gidan da za ka shiga ko da mutane a ciki ko ba mutane idan an yi ma izini ko wancan da ba mutane da ba sai ka nemi izini ba to ya zama akwai bukatar da za ta kai ka ba wa kawai ka ringa shiga gidan mutane yadda ka ga dama ba misali na ga wata al'ada a Nijar na yi tafsiri a 2019 2019 na yi tafsiri a nijar wani gari gaya a garin na ga wani abin mamaki idan mutane suna zaune a waje suna hira maza sai wani yaji mai yiwa unguwar kila tana wajen police station shi kuma ya zauna ana hira sai idan bukatar shiga ban ɗaki ta same shi baya bukatar nemi izinin gidajen da ke kusa da kawai shiga bai sai dai gwamnati mutum a ban ɗakin na ga wannan alijar shi ba ga ungoskan bukatar shiga ban ɗaki ta nemi kawai sai kalli gidan da ya masa sai ya shiga kuma ba laifi ba ne kaga ina jin anan ne ta za a kwarto ne a canja mai suna ko ba haka ba kuma wannan al'ada kaga ba daidai ba ce mutane da suna da al'adu wanda in ka gan su anan za ka sha mamaki yanzu akwai ina yin tafsirin mata ina tafsirin mata wata rana ana zafi mun fito wajen mun kwanta wajen karfe uku haka sai na kai kawai sai na gota yarinya ta fito tashin gidan su sai nake tambayar wani a kusa da ni na ce wanda yarinya daga rafi ta ai zance ta je gurin saurayinta kuma abin da zai baka mamaki yarinya kullum tana gaban tafsiri ba amma kuma za ta tafi gidansu bayan an sha ruwa ta tafi ɗakin saurayin ta tagance ba za ta dawo sai karfe ukun dare ko kuma wannan al'adar su ba laifi ba ce kuma wani abu da zai ƙara baku mamaki da na je ne na ba su shawara suka ɗan gina makarantar tafi amma gaba ɗaya garin ba makarantar tafi da yara suke zuwa ke haddin ƙur'ani boko za ka tafi tun safa har ƙarfe biyar babu wasu da addini sai ɗan kaɗan daga cikinsu to kaga idan kana zaune a nan kai sai ka gode wa Allah saboda wani abin bai ma zo gare ka ba balle ya zai ma al'ada muna gane ha abu na sha da cewa wannan abin da shari'a ta yi na sa wannan lajubba kafin ka shiga gidan mutane wannan yana nuna wato kwaɗayin shari'ar musulunci wajen kiyaye haƙoƙin mutane wajen kiyaye mutuncin mutane wajen kula da al'amuran mutane shari'ar mutunci ta nuna wannan da haka abin da ya kamata mu shi ne kun ga irin waɗannan abin da ake faɗa to yana da kyau mu ringa riko da su na farko za su tsare mana mutuncin sannan kuma za mu rayu yadda Allah yake so amma akwai al'adunmu da ba su da kyau kamar wata na faɗa da su kawai a ce kaninka duk lokacin da ya gada masu ya shigan majina wannan ba daidai ba ne kanin matarka idan ita kaɗai ce a gidanka shi ne zai iya shiga ko da yaushe saboda mu harna masa ya kamata mu waye kar mu ga wani yayi wannan wani malamin mu yana gaya mana da ya aure sai sa doka kannansa ta ringa tsayawa iya zaure amma kannan matarsa kuma ta ringa wucewa ya ce gaba ɗaya family sai da aka tsare shi ya ce amma shi bai damu ba saboda ya san addini ne kawai dai abin da yake shi ne musu bayani su gane shi ta ɗauko ɗin irin laifuka suna faruwa wallahi irin wannan laifukan abin da ya sa suke faruwa rashin kiyaye dokokin Allah yanzu misali idan ka je kotu duk wani kes na rape kes na fyaɗe za ka ga a ciki akwai yadda a ciki yadda ce take jawo duk wani kes na fyaɗe za a gaba ɗayan su akwai yadda a ciki wani za ga yarinya ce karama kila ma kullum mutum ya daga kasuwa sai ya ba ta alewa iyaye suna ganin kaunar ɗansu yake yi wannan ya faru akan kwanan nan wani ban Allah kullum ya zo yana ba yara alewa ashe wata karamar yarinya yake ta yi da aka yi kama yarinya ya kai ta cikin ɗakin shi ya nuna mata almakashi ya ce in ta ce ta faɗa abin da ya mata sai ya kashe ta da karshe da ya je rafin yarinyar nan da ya rafin yarinyar aka ɗauke shi a kai shi gurin 'yan sanda a ƙoƙarin a zo da yarinyar <clears throat> a ƙoƙarin a zo da yarinyar don ta tabbatar da cewa shi ya mata tunda tana iya magana kawai ana zuwa da yarinyar lokacin shi kuma an fito da shi daga cikin sel kawai yarinyar sai ta gan shi kawai sai ta shiɗe tana biya mamanta ya ce zai kashe ta zai kashe daga nan ta mutu haka yarinyar ta mutu to kaga ya jaki shi sa in Allah ya hore miki ƴaƴa ka ringa kafa kafa da shi wani ya ringa jin ƙarfi karama yana ɗaukan kina tafiya da ita ɗaki wani ya ringa kaza da ita kake yadda da in dai ƙarfi take kina tare da ita kar ki zo zaki fita unguwa ƙarfi karama ki bata a tsakanin maza wanda ka fara tasawa kakki nan in ba haka ba za ki za a miki abin da zai tsaya miki are har aka bari miki to shi sa shari'ar musulunci take sa irin wannan dokokin don mu kiyaye don mu san yadda za mu rayu Allah ta'ala shirya da mu abin da na faɗa zama daidai Allah ba mu lada wanda da kuskure Allah mana afwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh